الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa haka da sada a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha shida ga watan ne ko a wannan shekara ta 1425 bayan hijirar manzon Allah sallallahu daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na hudu ga watan shida shekara ta biyu da hudu miladiyya darasin da ya gabata idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta goma sha bakwai cikin suratun namli amma kuma za mu ɗan koma baya kaɗan saboda dangantaka da ke tsakanin ayar baya ɗin da abubuwan da za su biyo baya mu faro daga aya ta sha shida wannan kuma shine darasinmu na biyu a cikin sura mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وغشوا لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وبنجد وورث سليمان داود wato annabi Sulaiman alaihi salam ya gaji mahaifinsa annabi Dawud mun ce gadon da yake ba gado ne na dukiya ba gado ne na annabta da manzanci hada da ilimi hada da kira zuwa ga Allah al'amur bil ma'aruf wan nahyu anil munkar irshadun nas ta'limuhum wannan shine kayan gadon gidan annabta da manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna taron annaba ba a cin gadon ta fuskar dukiya ana cin gadon su ne ta fuskar ilimi wa warisa sulaiman daud annabi sulaiman ya gaji mahaifinsa annabi dawud wa qala ya faɗa cikin abin da ya faɗa yace ya ayyuhan nas ya ku mutane bayan ya fito cikin cikin su yana musu jawabi a matsayinsa na shugaba ullimna mantiqa tsairi an sanashe mu gane zancen tsuntsaye muna da wani fifiko a kanku da haka muka samu jagoranci da shugabanci a kanku ko da yake shugaba yakan yi tarayya da waɗanda yake wa shugabanci ta fuskar waɗansu siffofi kamar kasantuwarsa bil adamu su ma 'yan adam irinsa kasantuwarsa wanda yake da waɗansu mazaya na halitta irin nasu annu biyu kaba biyu da sauransu amma ubangiji ta'ala yana keɓantar shugaba da waɗansu siffofi wanda zai ɗara saura da haka a yake sanar sai su naman mantu sai an sanar da mu gane zantukan tsuntsaye idan tsuntsuna magana mana ji wa utina min kulli shay sannan kuma an ba mu kowane irin abu da mai mulki yake so domin mulkin sai haɓaka da mai shugabanci yake so domin shugabancin sai haɓaka inna haza la al-fadl al-mubin lalle wannan falala ce wanda take a fili ba dabarar mu bace ba ba gado muka yi ba ubangiji subhanahu wata'ala ne ya tsaro mu zama haka din wato kamar yadda manzon Allah ke cewa ana sayyidu waladi adama wala fakhar ni ne shugaban dukkan bil adama gaba daya amma ba alfahari nake ba ma'ana tahaddusan bi ni'matillahi kenan bisa da ka'idar wa amma bi ni'mat rabbika fa hadith idan Allah ya ni'imta ka to ka zantar da mutane ba dan kai musu alfahari ba sai dan ka nuna ga wata falala da Allah ya mun ba gado bane ba ba wai dan na fi sauran ba ya so ne jarrabe ni da wannan ya fifita ni ta fuska ta ta fuska wato labarta ni'imar Allah ce garwaye da wani nau'i na tawazu inna hadha lahu al-fadl mubin Allah ke wa ushira li Sulaiman junuduhu min al-jinn wal insi wat tayri fahum yunzahun lafazin junud jam'i ne na kalmar jund kalmar jund a larabce tana nufin dukkan waɗansu jama'a wanda wata manufa ɗaya ta haɗa dukkan wani taro daga goma zuwa abin da ya sama wanda wata alƙibla ta haɗa su mafuskanta ɗaya ta haɗa su sawa'un mutane ne bil adama ne ba bil adama bane ba ana kiransu da suna dun sai dai daga baya galabatul istimal aka rinjayar da ita ta fuskar ma'ana ya zanto idan an ce jun ana nufin wanda mahada ta yaki ta hada an gane ko kamar sojoji ke wa hushra li sulaiman junuduhu an tara wa annabi sulaiman rundunoninsa min al-jinni wal ins daga mutane da aljanu wa tayr da kuma tsuntsaye fa hum ko wadanne ana umarta su a hane su ma'ana yana da ikon yace ku yi kaza yana da ikon yace ku bar kaza yaj'alu lahum al-waza'a fi amrihim yana sanya musu alwaza'u alwaza'u shine da baibayi da ba duk abin da kaga dama ka yi ba za a iya saka ne abin da ya dace a kuma hana ka abin da ya dace wanda wannan wato abin da bai dace kai ba wato wannan ke da bunƙasar mulkin sa mutane da aljanu da tsuntsaye a tarihi ba a samu samun mai mulki irin wannan kuma kowanne yana bin dokokin sa kowanne yana bin sa yana bin umarninsa da sa. to me yasa aka banto dannan da ambato domin da abin da ba wannan ba zai biyayya ne ga waɗannan in banda mala'iku don halittar da ba mutum ba don halittar da ba aljan ba don halittar da ba ta cikin tsuntsaye to za ta zanto bi take game da waɗannan halittu ko kuma tasirin waɗannan nau'ikan halittu guda uku ya fi nata aljanu wata fawa ce wadda take a ɓoye ido baya gani da haka ake ce musu iskokai ko mutanen ɓoye ko ba haka ba fil adama kuma wato wata halitta ce mai ban mamaki shine sayyidul ka'inat shugaba ne cikin halittar Allah ba dan ya fi sauran karfi ba sai dan Allah yake bance shi da khasiyya ta bayani dan adam ne yake yin bayani dan ya fasa kwan abin da zuciyarsa ta kunsa me yake so yi me baya so a bai khalaqal insana allamahu albayan allama al-insana ma lam ya'lam dan adam ne yake da wannan khasiyya sannan dan adam ne yake da khasiyya ta haddace ababai da taskance su a cikin zuciya don haka duk da a cikin halittu akwai wanda suka fi shi girma ta fuskar jiki da karfi amma kuma wato dabaru da hazaka da Allah ya wa dan adam ya sa dan adam mai shugabanci to sai su kuma tsuntsaye suko ne na mulki domin duk mai mulki yakan samu nasarar mulkin sa ne idan yana da kowa ruhiyya da kowa jasadiyya sannan kuma akwai kowa ta al-istisla jam'ul ma'lumat wato waɗanda suke kamar tara bayanai duk a cikin halitta ba mai kokarin tara bayani irin su domin daga cikin su akwai waɗanda ubangiji ala ke ba su iko hango nesa irin hangen da dan adam baya yi akwai waɗanda suke jin kaifin ruwa yayin da tsakaninka da shi wajen tazara ta adadi mai yawa na kilomita akwai waɗanda ma suke jiwo kaifin ruwa da yake cikin karkashin ƙasa kafin a hako don su yi isara a hatsari biya a wajen a samu ruwa cikin tsuntsaye akwai masu wannan kasuwa ne da haka amfanin su kawo labarai kawo bayanai dan mulki yana bukatan kawo labarai da taras. sannan kuma a fede su a ga wani irin mataki ya kamata a dauka to sai Allah ya tara masa tsanan al'amura guda uku min al-jinni wal insi was sayr an tara musu su gaba ɗaya fahim yuzauna kuma suna karkashin gudanarwar sa sai ya sa su ya hana su gurgurdan abin da yake son su yi ko abin da baya son su sallatin حتى إذا حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يأتمنكم لا يحكمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أرجعني أن أشكر نعمتك وقال رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وبنجد حتى إذا أتوا على واد النبي haka suka tafi wata tafiya zuwa wani waje annabi Sulaiman da waɗannan rundunoni na shi guda uku na mutane da aljanu da tsuntsaye hatta idza atau ala wadin namli har yi zuwa lokacin da suka zo wani fili da ake kiransa filin tururuwa domin annaml suna ne na jinsi ana nufin jinsi na tururuwa ko dangin tururuwa tururuwa ta bisa hausa suna ne tururuwa ne kawai ne muka sani ban tsammanin yana da jami'i akwai kalmomin da ba su da jami'i kamar aku yana da jami'i wurin ana kiransa da suna wadin namli wato filin tururuwa ko kuma domin lafazin wadi din a larabce yana nufin dukkan wani fili wanda yake magudanar ruwa kamar korama inda korama take bi sannan wadi yana nufin dukkan wani fili tsakanin duwatsu guda biyu nan dutse nan dutse a tsakiyar su ga wani fili wanda a iya daukar shi a matsayin titin wucewa to wannan shine wadi to anan wadansu malamai suka ce wadin namli din nan wani ne wuri ne a fa'i idan ka bar maka kafin ka je fa'i wadansu suka ce wadin namli a Sham yake wato wajen Syria da Lebanon waɗansu suka ce kuma a kasar yamma ne dukan waɗannan maganganu ne da malamai suke kokarin binciko ina ne wadin namli amma dai abin da za a fahimta karkashin larabcin da ayar ta kunsa wadin namli wani fili ne wanda a wajen akwai tururuwa da yawa sawa'un mun ce a fa'id yake a ne yake ko a kan hanyar Kano zuwa Gwarar yake Allah da ya sani wancan lokacin Annabi Sulaiman ne aka yi geographically yanzu ba a kallafa mana sai mun gano ina ne ba amma dai mu hararo a zuciya cewa ga wani wuri mai yawan tururuwa shine wadin namli yayin da suka zo daidai wajen qalat namlatu sai wata tururuwa ta ce ko da yake lafazin namlatun yana nufin daya cikin tururuwa masu yawa sawa'un dayan nan mace ce ko namiji ne da haka ta'ul din da ke cikin namlatun ba ta'ul ta'anis ba ce ba ta'ul wahda wato ta'ul din da ke bambance tsakanin ismul jins da kuma fardun min afradul jins daya cikin ɗaiɗaikun jins yanzu zaka iya cewa albakar kana nufin shanu idan ka ce karatun me kenan ba saniya ba ɗaya cikin shanu sawa'un mace ce ko namiji namlu wato jam'i na tururuwa da yawa namlatun tururuwa ɗaya sawa'un mace ce ko namiji A shatu ba za ka ce akuya ba ɗaya cikin awaki kila mace kila namiji hamamatun ba za ka ce hazbiya ta mace ba ɗaya cikin jinsin hazbiya kila mace ce ko namiji ina ba ta amfani to amma wani zai iya cewa dan me yasa aka ce qalat aka yi ta'anisul fi'li idan idan da fa'ilin ba mu'annas bane ba ai ba za a yi ta'anisul fi'li bane sai aka ce an yi ta'anisul fi'li tasbihan li ta'il wahdati bi ta'is ta'anis domin kamanta ta'ul wahda da ta'u ta'anis shikenan fa aka zato kuma da haka nan gurin qalat namlatu ba za ka ce wata tunuruwa ɗaya daga cikin tunuruwai din tunda kun ce jam'in su ne tunuruwai ɗaya daga cikin jam'in tunuruwa din sai ya ce ko sai ta ce ya ayyuhan namlu ya ku jinsin tururuwa da kuke wannan waje udkhulu masakinakum ku shige cikin gidajen ku gidajen tururuwa ku ai sune ramukanta la yahtimannakum sulaymanu wa juludu kada ku bari annabi sulaiman ya tattake ku shi da rundunarsa domin sun taho suna cikin tafiya ba da sani ba kila sa iya take mu su mulke mu don haka kowa ya shiga rami ya huya wato ɗaya daga cikin tururuwa ɗin ke faɗa jinsin su wannan magana wannan ɗayan mace ce ko namiji ma'ana dai kila shugaba ne cikin su domin a cikin kowane halitta Allah na sanya shugabanci saboda hikimarsa subhanahu wa ta'ala la yahtimannakum sulaymanu wa junudu kada ku bari annabi sulaiman ya mulke ku shi da rundunarsa da haka malam wai yace anan wurin hiya malikatun namli lamma da ajjun da Sulaiman wato sarkin tururuwai din kenan lokacin da suka garin dinar annabi Sulaiman sai sarkin yayi kururuwa yace ya ayyuhan namu kulu masakinakum la yahtamannakum lafazan al alhatmu ala rabbina nafan al-kasru karere ya abu ko tattake ko mutuke wa zunuduhu wa hum la yashurun za su hakan ne ba da niyya ba ba tare da sun sani ba an gane ko malai yace wa hum la yashuruna wato ba tare da sun sani ba nuzulan namlu manzilatul uqala fil qita wajen la mannakum kaf da mim anan gurin ai lamiri ne na jama'atul uqala amma an yi amfani da shi wajen jam'in tururuwa wanda ba jam'i ne na masu hankali ba a larabci ba haka ake yi ba amma dan an saukar da shi kamar matsayin masu hankali don mai hankali ne yake tunanin ya kawar da dan kwansa daga cikin halaka tun da kuwa sun yi haka to ya kamata su in sun kauce sun sun sun a sufanta su da hankali yasa aka ce la yatimannakum ba ce ba la yatimannakunna sulaiman wa junuduhu wa hum la yusirun annabi sulaiman ne da yi faru ba tabassama sai yayi murmushi bahikan wato wanda dama shine dariyar annabawa dariyar annabawa murmushi suke ba sa kyakkyata wato dariya kala uku akwai murmushi wanda wani lokaci galibin murmushi ba ya da sauki hakula na iya fitowa a gani ga mai murmushi amma ba a jin sauki daga nan sai dariya take biyo bayan murmushi dariya tana da sauki sai dai sauki wanda yake matsakaici ba mai yawa ba daga nan munan sai alqahqaha a larabci akan ce mata alqahqaha ina jin ta yi kama da hausa din kyakkyatawa ke duk da alqahqaha to su annabawa saboda kamala na kunyarsu wato ba dariya haka ta gama garin mutane ballantana kuma kyakkyatawa sai dai su yi murmushi amma sauran mutane kuwa suna iya yin murmushi suna iya yin dariya ta tsaka tsakiya amma kaha kaha kuwa ba mai yin ta sai ga falalle cikin mutane takan iya kubucewa ba da niyya ba kai to ka tabbatar ka samu kanka a cikin halin gaba falalle sai kai ta ka burki birki ka tayi yawa ina ba an fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da Imam Tirmidhi Imam Ahmad bin Hanbal ya ruwaito yace ittakal maharima takun a'badan nas warda bima qasama Allah laka takun aghnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'mina wa ahibba lin-nas ma tuhibbu li takun muslima wa la tukthir adh-dhahik fa ne kamar haka na farko ittakal mahal ababen da duk aka ce haramun ne na ci ko na sha ko na tufafi na aiki ko na magana ka nisance shi in har ka nisance shi ta kun abadan nan za a lissafa ka cikin rajistar mafi yawan ibada cikin mutane domin yawan ibada ba yawan azumi da yawan nafila da yawan kiyamul layl ko shakka babu wannan suna cikin ibada amma kokarin kaucewa haram ita ce babbar ibada haram na dangin abinci ko dangin abinci ko zance ko magana wanda ba kowa ne ke iya kubuta daga wannan ba wannan sai ya mayar da kai cikin rajistar mafiya ibada cikin mutane warda bima qasama Allahu laka takun aghna nas yadda da abinda Allah ya baka na arziki komin kankantar sa sai ka kafa kowa kudi a garin ku dan kana da wadatar baka daina abin da Allah ya baka ma'ana ba a san ka kalli wanda ke sama da kai a cikin harkar duniya to ake kullun ka kalli wanda kafi dan sai wannan ta saka wa Allah godiya amma a cikin harkar lahira ne ake son ka ga waye fi ka azumin nafila waye fi ka qiyamul laili waye fi ka karatun qur'ani dan kai kishi ka kara amma a harkar duniya sai dai ka kallon wa kafi in kana ganin kana da tsohuwar mota wani mashin gare shi idan ana ruwa ruwa zai masa tuka kuma mashin din kuma ya ja bakin mai dole sai ya goge fulogi ana ruwa kafa akwai wahala idan kana ganin akan mashin kake wani a keke idan kana ganin a keke kake wani a kasan ka zai da sai ya idan kana ganin kana shiga mota ne kullun ka je ka dawo wani kuma gurgu ne baya da yatsu wani baya da kaza wani baya da kaza kullun ka ga wanda kake ma'ana ka yadda da ka san da Allah ya baka sai ka fi kowa wadata cikin mutane sannan kuma wa ahsin ila darika takum mu'mina ka jaddawa ka in kai haka sai ka zama mummuni ma'ana siffa ce ta imani kyautatawa makwabci sannan kuma wa hibba lin nasi ma tuhibbu li nafsik takum muslima ka so wa mutane irin abin da kake so wa kanka na alkhairi in kai haka sai ka zama musulmi cikakken musulmi sai abu na karfe wanda shine wato mahallu shahidin da muke ciki manzo Allah ce wala tuksir dhahik ka dana yawan dariya fa inna kasrata dhahik tumitul qalb yawan dariya tana ke kasar da zuciya da busar da zuciya ta yadda wa'azi ba zai tasiri ba ko mutum yana ji in dai mutum mai yawan dariya ne to ka yau banda ma dariya da Allah yawa dan adam ta halitta sa yana son dariya sai ga mutum yana sayo ababen da za kara masa dariya ko kasa kasatin da za a ji a ji dariya ko wanda za a gani a yi dariya ko bude wani channel mai kawai wasanni na ban dariya ko tafiya kallon waɗansu ababai na ban dariya wannan gafala kenan ta dan adam yana haifar da mutuwar zuciya da ke tafiyarsa idan to mutum baya da tausayi kuma alkhairi baya samun hanyar shiga cikin zuciyar mutum Allah tsare da haka dai siffar annabawa shine ba sa yin dariya ko da gama garin mutane wato murmushi suke yi to inda mutum zai kame zuwa ga murmushi shikenan idan yayi dariya bai laifi ba amma kyakkyatawa manzo Allah sai la tasru dhahik fa inna kasrata dhahik yutul qalb ubangiji ta ala ce fa tabassama dhahikan min qawlihi sai annabi Sulaiman yayi murmushi min qawliha saboda fadin wannan turuwa wannan magana da kai wa qala yace rabbi ya ubangiji auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya auzi'ni ka sanya min a cikin zuciya ka kimsa min an ashkura ni'mataka allati an'amta alai sai da rika godewa ni'imar da ka ni'imta ni da ita ta mulki ta annabta ta manzanci wa ala walidayya da ni'imar da kawa na guda biyu wa an amala salihan sannan ka kimsa min a zuci sai da zan bi ina sai in aikata aiki na gari tarbahu wanda zaka yarda da shi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin ka shigar da ni saboda rahmarka cikin bayi waɗanda suke salihai wato kaga godiya yake wa Allah ta yadda ya ji har ya ji maganar tururuwa sai gode wa Allah bisa ga wannan ni'ima haka ake so duk lokacin da wata sabuwar ni'ima ta faru gare ka to sai ka tuna ba dabarar ka bace ba wato gam da kasar ne na ubangiji falala ce ta ubangiji zalika fadlullah yutihi man yata wallahu bil fadl azim sai kai godiya to ita godiya ita ce da baibayin ni'ima wanda duk yake cikin ni'ima kuma yake son tattala da shi sai rika godiya asali ma ita godiya ita take jawo wata sabuwar ni'imar bayan wadda ka gode a kanta bisa ga ka'idar la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lakabir duk wanda yake son ni'ima ta zauna to sai rika godiya duk wanda yake son kuma wata sabuwar ni'ima ta zo banda ta da kuma sai rika godiya ita kuma godiya ana yi da baki wato ya ubangiji na gode ana yi da zuci ka ji a zuci tsakaninka da ubangiji falalan Allah sai ba dabaran ka bace ba iyawar ka bace ba barewarka ka bane ba kurda kurdan ka bace ba sannan kuma ana yi a aikace idan ni'imar ta dukiya ce wato ihsani idan ni'imar ta ilimi ce karantarwa da wa'azantarwa da fadakarwa idan ta mulki ce kwatanta adalci da jin kan mutane da jin tausayi to wannan duk ne nau'i na godiya da mutum zai wato mutum zai godiya da zuci ya godiya da harshe ya godiya kuma a aikace wato ba godiyar baki ne ba أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي kimsamin a zuci in ji ina son in gode maka bisa ga ni'imar da kai mun da ni'imar da kai wa iyayena wa an amala salihan kuma irin da rinka aikata aiki na gari tardahu wanda kai yarda da shi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin ka sanya ni cikin bayin ka salihai a sanadiyyar rahmarka to ya tabbata cikin hadisi um, kamar wanda ibnu abi hatim ya ruwaito annabi sulaiman alaihi salam sun samu kansu cikin fari wani lokaci sai ya fito da shi da mutane za su je bayan gari domin a yi sallar roƙon ruwa domin a yi al ko addu'a ta ruwa ya sauka ko sallar ta ruwa ya sauka fitowar ke da wuya sai ga wata suruwa ta yi rigingine ta ɗaya kafafun ta sama tana cewa ya ubangiji mu ma halittu ne cikin halittunka dauke ruwan nan da kai mun jiga ta da haka ya ubangiji kar ka halaka mu saboda zulman waɗansu wanda ba mu ba da annabi Sulaiman da ya kalli su ya kalli sauran sai irji'u faqad kufitum bi du'a'i ghairikum sai ku an hutar da ku addu'ar wani wanda ba ku ba za ta sa ruwa ya sauka yau ku koma gida duk wannan isara ce ta fadin mulki da Allah madaukakin sarki wato ainihin ya baiwa annabi Sulaiman alaihi salam sai kuma Allah ya ce وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني أو ليأتيني بسلطان مبين وتفقد الطيرة sai ya bincika jinsin tsuntsaye domin lafazin at-tayr baya nufin tsuntsu daya yana nufin jinsin tsuntsaye walam ya ila at-tayri fawqahum safat kaga da yace tayr sai yace safat kaga safat ai jam'i hal ne na at-tayr kaga yana ba guda ɗaya kenan dai idan guda ɗaya ne sai a ce sa'ir jinsin su da yawa tayr jam'i kuma na sa'ir shine tsuyur wa tafaqqada sayra sai ya bincika cikin tsuntsaye ya ga waye yake nan waye baya nan waye ya aikin sa waye bai aika sa daidai ba aka ce annabi sulaiman shine farkon wanda ya sunnanta lokacin da yake mulki yana bin diddigin wanda ya tsaurawa kowane nauyi ya ga sun yi ko ba ba sai ya aike ka kai aiki kuma sai bi ka daga baya baka sani ba a boye ya ga cewa kai ko baka yi ba ko ya sa ku aiki ya bi ku daga baya ya ga kun yi ko ba yi ba shine tafakkudi din wato kokarin bibitan mutum a game yake ciki lokacin da ya bincika cikin tsuntsaye sai bai ga alhuda huda ba wato wa kana yatafaqqadu daytahu ya kasance yana bibitan sojojinsa ko rundunarsa wa tafaqqada sara liyar alhuda huda allazi yara alma'a tahta al-ard sai zo na bincika cikin tsuntsaye sai yake neman alhuda huda alhuda huda shine kahuhu wanda yana da baiwa ta ganin ruwa a cikin kasa ko gano inda ruwa yake a cikin kasa wa yadullu alaihi bi naqrihi fiha duk lokacin da kaga alhuda ya zo yana sanya tsinin bakin sa yana tattakar kasa ishara yake cewa akwai ruwa a wajen in kun yi rijiya za ku samu ruwa ba ta fa ku shayatin haka yake yi idan idan aljanu suka gani sai ce to san akwai alamar ruwa za a je haka shi kawai yawo yake cikin kasa masu haka kuma suna bi duk inda sai ya sauka ya tattaka abin nan dinsa ya tashi to nan wurin rijiya ne akwai ruwa in ya tashi ya sake wurin su bi to kaga yana da babban aiki kenan saboda haka um, wannan shine aikin sa da hiyaji Sulaiman ilaihi lis salat dan annabi Sulaiman kan yana da bukatar ruwa ko dan sallah ko dan wata su bukata falan yarhu bi ga alhuda huda fasala sai yace mali la ar alhuda huda me ya faru gare ni yau ban ga alhuda huda ba ai ai ai a'rada li ma mana ani min ru'yatihi a a'rada li ma mana ani min ru'yatihi wanda bai faru ni gare ni ne ban ganshi ba ko kuma shine bai zo ba wato aka ce a cikin nan gurin akwai kokarin bayar da hanzari ga wanda ka bai wa aiki wato baya son ya zarge shi gaba ɗaya yau bai zo aiki ba sai ya ce me ya faru ne yau ban ganshi ba ya zo ne ban ganshi ba ko kuma bai zo ba wato bai saukar da laifi a kansa ba gaba ɗaya am kana min al-ghaibin ko yana cikin waɗanda suka yi fashi ne falam arahu li ghaibatihi da haka sai ban ganshi shi bai saboda yayi fashi falam ba ta haqqaqaha yayin da ya samu tabbacin cewa ai zuwa ne bai yi ba kana sai ce law azbannahu azaban shadida lalle sai na yi masa azaba azaba wacce take mai tsanani aula azba annab ko kuma in yanka shi gaba daya aula ya atiyanni bi sultanin mubin ko kuma ya zo min da wata hujja fara wato kaga ne idan ma'aikaci ya lati wannan lafin da yi ko fashin da yi da bai zo aiki ba ɗaya daga cikin biyu ne ko ya zanto akwai uzuri mai karfi ko ya zanto akwai uzuri babu uzuri idan ya kasance akwai uzuri karɓar bai sai a karɓi uzurin sa idan ya kasance babu uzuri to kaga annan sai a yi masa ukuba irin wanda ta dace shi anan wurin ya kasa ukuba ko dai wato yi masa azaba mai tsanani to azaba mai tsanani shine nan wurin malaman tafsiri suke kokarin su fahimta ta me yake nufi da azaba mai tsanani bi nasfiriki wato ya tsinke gashin sa kenan ai azaba ce da zo ka tsinke gashin musamman gashin fuffuke dan baya iya tashi sai da wa zanabihi ko kuma gashin da ya lassa wa ramihi fi shamsi da kuma a jefa shi a rana fala yamtani min al-hawam ta yadda idan an cikin gashin sa kuma an jefa shi a ranar kaga ba zai iya tashi ba kwarurruka kuma sai su dame shi adaban askariyin ma laifin ga wannan kamar wata ladabtarwa ce a barikin soja kenan tunda barikin su tsuntsaye idan aka yawa mutum wannan lalle an yi abin da dake an yi masa hukuma an ba shi gwala gwalan da ya dace da shi kenan shine wato law azibannahu azaban shadidan aw la azbannahu ko in yanka shi bi qatai hulqum yake in yanke sa gaba daya wato kaga aiwa mutum ko bata dace da shi ko wancan ko wancan ya danganci laifin aula ya atiyanni bi sultanin mubin ko ya min da hujja kwakwara mala yace la ya'tiyanni bi nunin mashdudatin mushaddadatin dai maksura wato da nunin wata take mai shadda kuma da wasalin kasa ba da ya utakallum bayan nunin din gaya la ya'tiyanni ya ul mutakallim kin wa quri'a maksuratan aw mafsuhatan yaliha nunun maksura wato an karanta ta wato da nunin wadda take maksura ko maksuha ah, wato ya'un wadda take maksuha ko maksura wanda ke nunin kuma na daidaita a wata kira kenan ma'ana dai ko dai da ya zo min bi sultanin mubin da hujja ko kwala ibn burhanin zahirin ala udri ko kwaran uzuri wanda yake nuna cewa ga dalilin da yasa ya laifin dan idan bai kawo udri ba to ba za a yi ma'ana malamin suka ce annabi sallallahu alaihi ya fara ta wannan lokacin Umar dan Khattab kuma shi ma ya rinka yin wannan yake yin bincike da daddare dan yanzu mai mutane suke cewa gaba da mulkin sa idan an faɗa abin da yake laifin sa sai je ta kuka yana istighfari yana godiya da Allah ya kawo wanda ya faɗi laifin sa ya gane dan gobe ya gyara idan kuma an faɗa abin da ba laifin sa bane ba to kaga nan gurin ya riga san kage aka yi masa idan kuma ya ji waɗanda suke kulla wani abu ko su cuci wani dan a ɗauki matakin da ya dace a kan ma'ana dai babu laifi idan an fita cikin ma'aikaci don wannan ya sa ya aiki daidai wa daida Allah ce ne فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم فمكث غير بعيد أو تقراء فمكث غير بعيد dukkan su dai ma'anar su ɗaya akan ce makasa yamkutu akan ce makusa yamkutu na farkon yana cikin babu nasara yansuru makasa yamkutu wannan na biyu kuma na cikin karuma ya karuma kenan ainihin makusa yamkusu ba makasa ghayra ba'id bayan annabi Sulaiman ya bincike bai ga alhuda da ba fa makasa sai ya dan tsaya bai zo ba ba ba'idin amma ba lokaci mai tsoro ba wato ana binciken ina je ina je ana tambaya kafin a dade sai gashi ya zo ma'ana yasiran min az-zamani wani dan kankanin lokaci wa hadar li sulaimani li sulaimana mutawadi'an bi raf'i ra'sihi wa irqa'i zanabihi wa janahi wato ya zo wajen annabi Suleiman da tawazu da kaskantar da kai yana mai daga kansa ya sauke fuka-fukansa haka fa fa'anhu wa sa'alahu amma da kai fi gaibati ya gabatar da uzuri cewa yana da abin da yasa bai zo ba kaza kaza kaza annabi Suleiman ya yi masa rangwame yace to me dalilin da yasa baka zo ba fa kana sai ce a ahattu ma lam tuhibbi na san abin da baka sani bane na binciko abin da kafin yau kai kanka baka sai shi ba ai salatu ala ma lam tattali' alayhi na ga abin da baka gani ba wa alimtu ma lam ta'lam anta wala junuduk kai abin da na gani yau kai da rundunar ka ba wanda ya taba gani wa hadha al-kalam tanbihu li Sulaiman ala anna adana jundihi kad ahata ilmin bima lam yuhitihi huwa wannan fadakar da annabi Sulaiman ake duk da kafaitar mulkin da aka bashi da kuma shi annabi ne bil adama annabi ko manzo ga tsuntsu wani karamin halitta ya gano abin da ba gane wato wannan abin da yake nuna wa ne lokacin da aka kai nan masallacin gaba daya ni ne shugaba ko malam sa'idu ne shugaba ba a nufin cewa malam sa'idu ya fi kowa ta kowace fuska da haka ya zama shugaba amma yana da waɗansu sufofi da ake bukata da shugabanci ba mamaki yana da sufofi goma sha biyar da ake bukata na shugabanci kai kuma kana da wata guda ɗaya shi yana da sha biyar kai kuma ɗaya gare ka wannan ɗaya shi ko ba da Allah madaukakin sarki da yin wannan hikimar to a nan gurin ne idan kuna tare yadda ba sai zai karka jar dinnan su hana ya ɗauki wancan ɗayar idan ya ganta a wajen ka dan hankali da sanin ya kamata shine sai mutum ya tafi da mutane suna harba harbati suna girme irin wanda shi baya iya yi to amma ana cikin haka wani lokaci sai ya ji wata hikima sai ya ji wata basira ya ta mamaki ya aka yi wannan kamar yayi magana da hakan mala'iku ya farka irin wannan magana ga shi matakin ilimin su bai kai ba ko shekarun sa ba su kai ba ko hangen nesa su bai kai ba dan Allah na ajiye hikimomin su a cikin mutane maza ko mata masu ilimi ko marasa ilimi yan kauye ko yan binni in dai mutum na ta kuduwa da jama'a zai ji yasa akwai hikima cikin maganar Bahaushe da yake cewa sabo da maza jari akwai hikima magana tana da faɗi in za a yi fashin bakin ta cikin abin da ke nuna lalle sabo da mutane akwai jari amma ɗaya daga cikin shine amfanuwa da kibra ta rayuwar mutane wani ya keta da baka keta ba ya ba hazan da baka ba ya baka zaman da ba ta da shi kuma lokacin za ka da shi dan wani lokaci idan kana shugaba wani zo ba wata magana kuma ta burge ka kuma ya fahimta ka a fuskar ka kuma ka karbe ta to duk inda ya je majalisin sai ya ce ai ne ce masa kaza mutane ba su yana ka ai mu muka ce kaza to kai a irin wannan ba za ka nuna masa ba ka dauki magana ba kamar ba ai komai ba ba wai dan kana inkarin falalar ubangiji da ya bashi da ba a'a sai dan kare je rudu ina ba ta an fahimta domin wani lokaci idan an gane cewa mataki da na dauka na kaza ni ne na yi bincike na na ɗauki mataki a kai da basira ta da Allah bani kuma na mayar da shi zama doka ya fi tasiri sama da a gano wani ne faɗa mun sannan ne ina ba ta an fahimta don idan aka gano wani ne faɗa mun sannan ne matsalar ita ce wani ma sai gobe ya kunso tashi yana so ya faɗa mun shi ma in yi idan ba haka ba kuma na yi mai na daina shi ko ba lalle bane tashin ta dace ko ba ta dace ala kulli halin kaga yadda tsuntsu ya san da annabi Sulaiman alaihi salatu wasallam kuma ya faɗa ba a hatta malam malam tuhitu bi na fa gano abin da kai baka gani ba ituka min saba'in na zo maka daga garin saba a wata kira'a ituka min saba'a wato mamnu'un min as-sabr a wata qira'a min saba'in a wata qira'a min saba'i bi naba'in yaqin ma'ana dai na zo muka daga garin saba da wani labari ne yaqini garin saba gari ne a cikin kasar yaman na zo maka daga garin saba wato da wani labari na tabbas wanda babu shakka a cikin sa inni wajadtu ra'atan tamlikum lalle na samu wata mace tana mulkin su ai hiya malikatul lahum wato ita ce sarauniyar ismuha bilqis bint sarahil wanda haka aka ruwaito daga katada yana daga cikin isra'iliyat ma'ana sunanta bilqis yar gidan sarahil min misl ya'rif ibn sahfan ita yar tsatsan wato ainihin ya'rif ne wanda ke ne shugaban larabawan yaman banu kahfan wa kana abuha malikan azima sha'ani fa wadathat mulkahu mahaifinta ya zanto babban sarki ne da haka da mutu sai ta gaje na zo maka daga garin yaman ko daga garin saba da labari na tabbas na samu wata mace tana mulki wa uke min kulli shay an ba ta kowane irin abu anan me ake nufi da kowane irin abu kowane irin abu da ya dace da mai mulki a ƙasa irin tata dan ba za ta komai aka bata ba domin annabi Sulaiman ai baya da gashi ikon ta shi bai san ta bai ta ma bata san shi ba kafin wannan rana da alhuda hudu yake yin bayani ashe ba za a ce an ba ta komai da komai ba ma'ana dai an ba ta abin da mai mulki a faɗin ƙasa irin na ke bukata don mulkin sai zauna domin abin da mutum ke bukata don ya zama shine gwamna a jiha ta Kano ba shi ne sufofin da mutum ke bukata ba don ya zama gwamna a wata jihar da ba ta Kano ba wanda yawanta bai kai miliyan goma ba irin na Kano wadda jama'ar ta bata kai wannan ba wadda kaza kaza ta bai kai wannan ba abin da mutum ke bukata don ya zama chairman na local government a karamar hukumar birni da ke waye ba shi ne abin da yake bukata ba a wata karamar hukuma a can wani kauye daban inda ba karamar hukumar birni da ke waye ba ina fata an fahimta saboda yanayin mutanen yanayin wurin yanayin kaza duk yana sa wato nan a bukaci sai mai kaza sai mai kaza a can ku koda ba samu wannan ba zai iya rike da haka nan da aka ce wa utar min kulli shay abinda ake nufi abin da duk sifar da shugaba ya kamata ya samu a kasar saba dan ya yayi mulki cikin nasara to irin wannan abin tana da shi amma ba wai ana nufin komai da komai ba dai idan ba ta komai da komai na duniya to kuma ba ni yi mulki kenan sai ita ina fatan kun fahimci wannan zancen wala ha arshun azim kuma tana da wani babban gado na sarauta haka Allah ya ce masa arshun azim gado na sarauta babba mala yake sulhu 80 zira'a masu tarihi suke faɗa cewa tsawon sa ya kai zira'i 80 wa arduhu 40 zira'an fadan sa kuma zira'i 40 wa tifa'uhu 30 zira'an tudun sa kuma tsawon zira'i 40 madrubun min wato da zinari da azurfa aka yi mukallalun bid-durr yaqut tantin da aka yi masa wato an nalka wato dur al-yaqut kenan al-ahmar wa zabarjak al-akbar wa qawaimuhu kadhalika alaihi sab'atu abwab kofofin shiga su har guda bakwai kowane kowace kofa kaza kaza kaza kaza haka dai waɗannan gaskiya da Isra'iliya Allah dai ya ce arshin azim gado mai girma gado mai girma a wancan lokacin gilba shine mai girma a yanzu ba kai ko da a nan kasar gado mai girma shekaru 30 da suka wuce shine gado mai girma a yanzu mu dai mun fahimci a gari irin naka a yanayin kasa irin taka a hadara da civilization din da ya dace da zamanin ta wannan gadon babba ne kila yan an kawo shi yanzu bai zama abin mamaki amma dai a wancan lokacin kasaitaccen gado ne ina fata an fahimta shine walaha arsul azim tana da wani makikin gado na sarauta mai ban mamaki wajadtuha na same ta wa qaumaha ita da mutananta yasjuduna lishamsi min dunillah suna yin sujada da rana min dunillahi ba ruwansu da bauta wa ubangiji wa zayyana lahum shaytanu a'malahum dan ya riga ya kawata musu ayyukan su fa saddahum an sabil ya kautar da su daga tafarkin gaskiya fa hum la yahtadun su dan ba sa shiriwa ba sa kimtsuwa Allah yasjudu lillahi allazi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard fa hum la yahtadun ba sa shiriwa Allah yasjudu lillahi yi wa Allah sujada ba sa shiriwa su yi wa Allah sujada saboda haka adan sai zanto la dinnan abinda ake kira silaj abin da ake nufi da sila ma'ana ji a jihar tawkidul ma'ana la dilalati ala nafi ba tana nuna kore zance bane ba ana kara la a cikin zance dan ta kafa bawana kamar da Allah ce qul ta'alu aslu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a ma'ana sa an tushriku bihi shay'a wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun ma'anahu idza ja'at yu'minun لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة لا أقسم بهذا البلد fala uqsimu bi mawaqi'in nujum dukkan ladin da ke nan gurin wato tilafi asalin sa uqsimu bi yawmil qiyamah uqsimu bin بما تبصرون وما لا تبصرون اقسم بهذا البلد وانت الا بهذا البلد قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك cikin sura araf ma'anarsa an tasjuda dan a cikin sura sura ce ma aka an tas ma manaka an tasjuda lima khalaqtu kaga sai nuna ladin ke kan silai ina fata an fahimta kamar da wani ke cewa tazakkartu laila fa ataradni sababatun wa kada samimul qalbi la yataqatta'u fa ana la ya yataqatta'u mana wa kada samimul qalbi yataqatta'u kaga la din za'ida ce to anan guri kenan fa hum la yahtadun an yasjudu lillahi ba sa shiriyar yin sujada ga Allah ba su da shiriya irin ta siwa Allah sujada shi kadai sai suna yin sujada ga kuma kaga la din sai zanto mai fifi sila sai kamar yadda muka faɗa bi a biha da tawkidul ma'ana ina fatan haza wada wannan ita ce qira'a da take wato qira'atul jumhur dukkan malaman qira'a in banda kisafi ay zayyana lahum shaytanu a'malahum adama sujud sai dan ya kawata musu ayyukan su ayyukan nasu shine rikin yin sujada fa huwa badal min a'malihim lafadan Allah ya sudu kamar badal ne na a'malahum kin wa qara'a al-kisai bi takhfifi ala a qira'ar ali bin hamza al-kisai ala yasjudu على أنه حرف تنبيه واستفتاه ويا بعدها حرف نداء أو تنبيه أيضا واسجدوا في الأمر قراءة تبيو بتتمك فهم لا يهتدون ألا يسجدوا للشمس من دون لله كيف ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ألا يسجدوا با ألا يسجدوا با فأبي تقرار ألا يسجدوا sai zanto ana harfin istifham ne an gane ku kamar da ake cewa ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ala inna wa'da allahi haqq walakinna aktharuhum la ya'lamun ala inna ma fis samawati wal ardi ala inna wa'da allahi haqq kaga harfin istifham kenan an zo da shi dan bude zance sai zanto ya harfin lidai ya da fata bayan ta ga alif usjudu fi'ilul amr kenan amrun bisujudi ana umartar mutane da yin su sujada to lokacin da ya alifin din da ke cikin ta ya haɗe da alif din usjudu na farko sai aka shafe alif din da ke cikin ya din sannan aka shafe alif din da ke cikin usjudu domin dama hamzatul wasl ne wanda yake sabitun bi bidayat al kalam lakinnaha saqitatun fi wasli hamzatul wasli a farkon zance take tabbata amma a tsakiya fa sai a shafe ta sai zanto an ce yasjudu kai tsaye to ita wannan kira'a duk da cewa tabbatacciya ce cikin kira'o'i guda bakwai amma dan su malamai suna ganin babu yanda za a yi a larabci a kawo ya'un nida'i sannan kuma ta shiga cikin fi'ilul amri in dai an kawo ya'un nida'i lalle a kawo munada munada kuma dole zan to suna ne ina fatan kun fahimta ma'ana da kai ce ala ya qaumi usjudu li shamsi min dunillahi usjudu lillahi alladhi yukhrij al-khaba'a fis samawati wal ardh wato kaga ya harfin nida'i qaumi sai zanto munada sannan usjudu sai zanto me shine fi'il al-amr amma ba za a ce yasjudu ba to shi sai ta to ai duk da babu wannan kalmar qaumi din amma ana kaddara ta an yadda ya'un nida'i ba ta shiga cikin ya ya'un nida'i tana shiga ne cikin ismi da'iman to tunda babu ismi nan a ganin idan mu sai mu kaddara wannan sananne ne a cikin harshen larabci ala yaslami ya dara mayya alal bila fala zala munhallan bi jar'a'ikil qatr ma'ana ala ya hadhihi islamin amma sai ce yaslami ya dara mai ya ala ila fala zala munhallan bi jar'a'ikil qatr kamar da nake cewa ya la'anatullahi wal aqwami kullihim والسالحين على سمعان من ذلك معنى يا لعنة الله معنى يا قومي لعنة الله والصالحين جميعهم على سمعان من ذلك معنى دي قدر قوم الله wanda ya fahimci nawa ya sanar kika sauran kuma da shi Allah ba kowa ladan saurari Allah ba mu ladan saurari ala ku saurara ku ya kawo ya ku mutane usjudu lillahi alladhi khuliqa saba to idan mun dauki wannan a ta bi sai zanto waye yake wannan maganar kuma zuwa gawa ma'ana alhudhud ne da ya same su ya samu bilkis da mutanen suna bautar wani ba Allah ba suna bautar rana sai ce ala ku saurara ya qaumi ya ku jama'a usjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard ku yi sujada ga wanda ya fitar da wato alkhaba'a boyayyen abu da ke cikin ƙasa fis samawati wato a cikin samai kai wal ard da ƙasa wato ku yi sujada a gare shi ne Allah madaukakin idan mun dauki wannan kira amma idan mun dauki kira farko kuwa ma'ana fahimla ya taruna Allah ya yi ba ta samun shirewar yin sujada ga Allah wanda shine ke yin kaza ke yin kaza ke yin kaza ina jin duka ma'anonin guda biyu za su dace da aya da su guda biyu da tururuwa da shi wannan tsuntsu dukkan su suna da abin mamaki cikin halittar ubangiji kaga da tururuwa ga shi yadda wannan eh, yadda annabi Sulaiman ya fito roƙon ruwa da abin da suke ga shi kuma yanzu da suke wa jinsin ta cewa ya ayyuhan nabi kullu ma masakinakum la yahtamannakum Sulaiman wa juludu ga kuma da tururuwa dan saboda da suke ajiye abincin shekara lokacin da aka yi girbi haka ake kokarin a tara abinci ita a lokacin ita ma take dauka bayan kun girbe kun yanke kafin ku ku daure da dame kai ta dauka tana ta jira tana kaiwa rami ko malamai suka ce me hikimar idan an yi ruwa abinda ta ajiye a cikin ramin ta baya tsoro saboda kowace kwaya kafin ta ajiye ta sai ta gatsa ta raba ta gida biyu saboda ilimin ya nuna mata da kwayar gero da ta dawa in ka gatsa ta gida biyu to kuwa ka sa a ramin shuka an yi ruwa ba za ta fito ba waye ba ta wannan basira ubangiji subhanahu wa ta'ala allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada ahsana kulli shay'in khalqahu thumma hada ya ce ta kowanne halitta kuma ya ce kyautata kowanne halitta sannan ga shi wannan an hudu da irin abin da ka duba irin rata tafiyar da ke cikin tangunan da tangunan amma ya je kuma da je kawai ba yawon shakatawa ba ya kallo ababen da ke faruwa ya zo yake ba da bayani dalla dalla dake dake ba tare da alkalmi da rubutu ko wata yar karamar tabar koda ko wani biro wanda yake na zamani na kimiyya wanda yake zai sato sauti kai tsaye ya zo abin da ya faru yake bada hotonsa a san kun shaka babu wannan abin da ke nuna wa kasaitan mulkin annabi Sulaiman a daga sama to yanzu ya riga ya gama bayani amma kafin mu shiga bayan annabi Sulaiman ya ce masa wannan wuri yana ɗaya daga cikin wuraren da ake yin sujudu tilawa a cikin alqur'ani ne girma sanannun wurare guda goma sha biyar waɗanda ake yin sujada a cikin alqur'ani wannan na cikin su kuma dukkan wurin da ake yin sujada din za ka samu cewa a ɗaya daga cikin ababe ne guda uku ko dai kai tsaye an yi umarni da yin sujada a cikin aya ko an yabo wani yayi sujada ko an kawo bayanin zargi ga wani yaƙi yin sujada ababe nawa ababe guda uku labarin wani yaƙi yin sujada wato a kawo su dan kai kai sujada din kenan kamar nan gurin Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul al-khaba'a fis samawati wal ardi sun kisa yi sujada ga wanda ya halicci wato koyayyin al'amuran a cikin sama ko kasa kaga nan kai sai kai dan sabawa ka'idar ta kinyi kai kuma sai kai ina fata an fahimta wani wurin kuma za ka an yi umarni wa idza qila lahum isjudu lirrahman qalu amma rahman ana isjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura inda an ce usjudu lirrahman karkan ayar sai sai ka sujuda kai ka bi umarnin ubangiji wani wurin yabo akai an gane ko wato kamar annabi dawud alaihi salam lokacin da aka ce laqad zalamaka bi su'alina ajataka ila ni'adihi wa inna kathiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilus salihati wa qalilun ma hum wa dhanna da'udu anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana kaga ya banta akai fa ghafarna lahu dhalika wa inna lahu indana indana la wa ya banshi akai dan sai kai aure ma'ana wuraren da ake sujada sanannu kuma sujudu tilawa dan nan ka'ida ta sai mutum na da alwala wannan shine zance mafi inganci in mutum baya da alwala ba zai ba kuma ka'idar ta shine wato ana buƙatar mutum ya fuskanci alƙibla waɗansu malamai sun ce duk inda ka fuskanta in su sujudu tilawa ne babu laifi amma waɗansu malamai sun ce lalle ka fuskanci alƙibla sannan kuma idan kana yi a bayan sallah idan idan limami ne ya karanta ta a cikin sujud a cikin sallah ba za ka yi ba har sai limami ya yi dan kawai san ka yi sujud tilawa limami ya karanta inda yake sujuda bai ba kai ba za ka yi sai in yayi sannan ko da karatun ya ake kai dan saurare ne ba kai ne kake karatun ba mai karatun sai yayi sannan zaka yi in bai yi ba zaka yi kuma yin ta hukuncin ta sunna ne ko musahabi ba wajibi bane domin in mun ce wajibi ce na idan mutum bai bayyana da laifi ke a takaice dai wannan shine dan hukunce hukuncen isara zuwa ga sujudu tilawa zai yi kabbara ci ba sai annabi Sulaiman ne ce قال فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون لوكتين دي قال بيان قال في النبي سليمان يتي سننظر mu gani a sadakta shin gaskiya ka faɗa fi ma akhbarta na bihi labarin da ka kawo am kunta ko ka kasance cikin makarata ai min sai wata am kunta min al-kazibin lalle ya fi karfin ana sama da yace am kazabta fi ma'ana kamar ya rinja da labarin sai zama ƙarya sama da ake gaskiya ya faɗa sun madallahum alal ma'a kuda da wanda yaje ya aikin da aka sashi ne kokarin binciko ina ruwa yake ya nuna mutane inda ruwa yake da wartawo aka fi da aka fito da ruwa din wartawo mutane suka sha wata wadda suka yi alwala wa sallau suka yi sallah ثم كتب سليمان كتابا sannan annabi Sulaiman ya rubuta wasiƙa ta musamman suratuhu yadda littafin yake min abdullahi Sulaiman bin Dawud ila Bilqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim assalamu ala man ittaba al-huda amma ba'du fala ta'alu alayya wa atuni muslimin haka wadansu malaman tarihi suka ce wannan shine hakikanin abinda annabi Sulaiman ya rubutawa ita waccan basarakiya daga bawan Allah shine Sulaiman dan Dawud zuwa ga sarauniyar garin saba bilki ina farawa da sunan Allah mai rama mai jinki amincin Allah ya tabbata kan wanda ya bi shari'a bayan haka babu wata wata abinda nake so kar yi min girman kai ke da mutanen ki ku zo ku miƙa wuya ku zama musulmai abinda ya take magana su kuma babbahu bil misk sannan ya sanya wa takardar turare wa katamahu bi satinihi ya buga samfin sa kai sun al hudhud sannan ya ce da al hudhuda idhhab bi kitabi hada tafi da wannan littafin nan fa alqihi ilayhim ka je ka jefa musu thumma tawalla anhum sannan ka dan ja baya ka dan ka gani ka tsaya fanzur ka zare ido ka ga ma za yarji'un me za su da jawabi da shi in suna da wata amsa rubutacciya su bata ka kawo saboda sun riga sun saba a wancan lokaci kimiyyar su da fasaha su shine ana aikan tsuntsaye da wasi a daura ko dai a jikin kafar tsuntsu ko a sa a bakin sa ya kame idan ya je ya ajiye wurin wanda aka tura shi kuma ya tsaya idan kana da ansa ka rubuta kuma ya zo ya take ta da bakin sa ko ka kama shi ka daure da kafarsa kuma ya tashi shi ne ce in za haɓi kitabi haza je kada wannan wasiƙar fa alƙahi ilaihim ka jefa musu sun matawalla an idan ka jefa sai ka dan ja baya saboda ladabi dan ba za ka bada wasiƙa ba ka tsaya ka zara mutum ido kuma sai ku karanta tare kenan idan ka bayar sai ka koma gefe guda ko wurin da ya kamata ka tsaya har ya gama a tsanaki ya rubuta an ya ninki dan yadda ba a so ka ga me aka aiko ka da shi haka ba a san ka ga me ke ce an ka ya rubuta dan kai bata shafe ka ba kai dan aike ne kai wannan shine ladabin dan aike ko ladabin masinga ko ladabin mai aiki a gidan fast office haka kare bincika mutane wasiƙa kar kawai sako ya zo mutum ya yage sai ya ga me yake wannan tun amana an gane ku ga abin da annabi Sulaiman ya ce ka je ka kai musu kuma ka koma gefe guda idan an rubuta sa kuma ka dauko kuma ka je ka dawo da ita thumma tawalla anhum fanzur ma za yarji'un sannan kaga wato me za dawo da shi kenan قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت سيتا ونسرنا يا أيها الملأ يا كو ينفادا الملأ ana nufin yan fada manyan gari wanda su ake tattaunawa kan me za a kulla me za a kunci ya ayyuhal mala aftuni wato in ulfiya ilayya kitabun karim inni ulfiya kitabun ni nan an je homun da wata takarda mai girma wani littafi mai karamci ai mu'azzamun babban littafi maktum an sa masa hatimi na musamman da ke nuna cewa ba littafi ne na wasa a nan gurin girman littafin ba wai katuwar takarda ko fankashi ce ya bace domin sun tsuntsuya zai ya dauka idan abin ya girma da yawa wato girman yana daga sinadarin da aka rubuta wasiƙa wato takardar da aka rubuta wasiƙa daga nan za a gane daga wajen babban mutum da ko kuma wanda yake kasar ko yanzu ka ce takarda ta fito daga ofishin gwamna daidai take daga ofishin masa a makaranta imar da ta headmaster ai kaga ba daidai take ba to ballantana kuma ce daga wajen annabi Sulaiman alaihi salam kaga ai takardar ba dama dai kenan sannan yanayin rubutun da aka yi kaga ba sai an tsaya an cika surutu ba dan manya ba ta surutu da yawa magana ce ta hikima da kadan in kaga mutum yana surutu da yawa to yana nuna rashin hikimar mutum an gane ku ka tara mutane kai ta surutu har kowa ya gani to wannan yana da nuna idan mutum yana da basira sai ya danta takaitaccen abu duk shugaba da Allah ya baka basira za ka samu yana takaita maganganu ne ba duk abin da mutum ya sani yake faɗa mutane ba abin da ya kamata mutanen su sani kuma a lokacin da ya kamata su sani sai ya butsara musu wani sauran sai ya bari sai wani lokaci amma idan kake zaka tara mutane sai kowa ya ji komai ai ko alama wannan bai dace da abin nan ba imam malik ya ce ma kull ma kullu ma yu'rafu yuqalu farko dai ba duk abin da aka sani ake faɗiwa ina fata mun fahimta yace sannan yana nuna rashin ilimin mutum an yi haddisa bi kulli ba duk abin da ka sani kace sai ka faɗa yace wannan ya nuna baka san ma me ya dace ba a'a kakan san ababe ne da yawa sai ka gutsura mutane dan abin da ya dace da ji kuma a lokacin da ya dace da kiki sauran kira sai nan da shekara ɗaya sabi ko nan da wata biyu ko nan da wata uku to ka gani karamcin littafin a nan gurin baya nuna cewa yawan abin da aka rubuta a alƙimar takardar ko material inda aka yi abin nan ko tawadar da kuma hatimin da ya buga shine kimar sa da kuma babban abu shine sakon da littafin ya kunsa bai nuna ba mu mulkin ki ba bai nuna kawo haraji ba bai nuna raba kasar ki gida biyu ki ba mu rabi ba kawai ki zama musulma ke da mutane wannan ya nuna lalle yana da wata manufa sarki ne wanda ba faɗin ƙasar sai ya dame shi ba sako na musamman yake so ya isar mata zuwa ga mutanenta baya nuna dole sai ta zanto cewa ta zo ta yi baya Allah ta alu alayya ba na son ku yi wani girman kai wato ne musulmin ku zama musulmai kawai Shi ne kawai abin da muke bukata amma ku bada haraji ku kawo kuɗin kaza duk wannan bai tambaye ta ba kaga lalle wannan kitabun karim ne kenan innahu min sulaiman kuma takaddar daga sulaiman take wa innahu bismillahir rahmanir rahim malamin suka ce kalmar bismillahir rahmanir rahim ba ita ce wa abin da ke cikin wasiƙar ba a'a duk abin da zaka faɗa a cikin wasiƙar yana komawa zuwa ga waɗannan sunaye guda uku Allahu da Ar-Rahman da Ar-Rahim domin in kiran sai ya cewa ku zo ku bauta wa Allah kaga shine ma'anan Allahu takwas in ba su labari yake dangane da ni'imomin duniya da Allah ya musu masu tarin yawa kaga shine ma'anan Ar-Rahman takwas in ba su labari yake dangane da dawwamamman ni'ima ta lahira kuma in sun bi Allah din kaga shine ma'anan abin da Ar-Rahim takwas da haka ba lalle bane zan to haka ya furta wannan kalmomin bismillahir rahmanir rahim ma'ana ya faɗi maganar da ma'anar na tarewa karkashin me waɗannan kalmomin ma'anan al-uluhiyya ma'anan ar ta ubangiji kana bil mu'minina rahima wati ta wati atrahamati kullu shay wa na fadin rahmar ubangiji ta yadda ku tuna irin ni'imomin da ya muku ga kuma rahmar ta lahira ku tuna cewa ita ce madawumiya ma'ana abin da ya dauka ki to amma da yake da take inda min Sulaiman ma'ana shine abin da ke bayan takardan bayan yayi zuwa gare ta kuma dandanan daga cewa daga wa wasiƙa kake irin abin nan da zaka rubuta daga baya kamar ka ce sanda wanda ya aiko da wasiƙa shine wani wa innahu bismillahi rahmanir rahim ta kusa Allah ta'adu alayya wa tuni muslimin kar ku wani girman kai ku dai ku zo mun kuna musulmi sai ta ce قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين qalat ta da su wato ya ayyuhal malau aftuni fi amri ya ku dan fada ta aftuni fi amri ku bani shawara dangane da al'amari dangane da sha'ani me ya matsayar mu game da wannan wasiƙa ma kuntu qati'atan amran ba zan zanto mai zartar da wani al'amari ba hatta ta har sai kun halarto ku duka wato wannan na nuna yana daga cikin hikimar shugaba waɗanda duk ya san masu ba shi shawara ne ko ɗan kabinet ɗinsa idan wani babban al'amari ya taso to ya kamata kowa na nan a tattauna domin hatta ta shahadu ne a nan gudun ma'ana hatta ta hadurun har sai kun halarto bisa ga kamar faman shahida minkum shahara bal yasumhu ma'ana man hadara minkum shahara al-hudur shine ash-shuhud a nan gudun ba wai ba da sai da ba halartan wuri qalu ba da cikin hikima kawai aka ce kalu ba a ce ba wa kalu saboda magana ce ta muhawara ka ce in ce ba kar wawan ta zo ma ta bata lokaci ita tana gama cewa ma kuntu qati'atan ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu qalu to kuma sai suka ce nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid mu kan muna da karfi ulu quwwa kenan wa ulu ba'sin shadid ma'abuta fada ne mai tsanani sai ke san wannan wal amru ilayki al'amari na wani kike shugaba fanzuri ma za ta muri duba ki da ki yi nazari ki da kanki game ya kamata a yi idan kin je ai fada ai fada in kin ce a zauna lafiya a zauna lafiya mu ba mu da wata shawara kai nan in ka bi din ba za zauna lafiya da su ba <laughs> ma na ba ku da ra'ayi <laughs> to daga nan gurin mai kace musu qalat إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون قال ستتي إن الملوك إذا دخلوا قرية galibin sarakuna idan sun shiga wata alƙarya wadda ba tasu ba suka shige ta da yaƙi afsaduha sukan lalata alƙaryar ne da takrif ta hanyar rushe-rushe da kashe kashe wa ja'alu a'izzata ahliha adilla sai su mayar da madaukakan garin su zanto sune ne makaskanta domin idan sun je na farko amfanin kisa da yawa da rushe gidaje da yawa dan kowa ma ya tsorata wanda aka kashe ya zama izina ga wanda ba a kashe ba ya zanto kai yanzu ba burin burinka gidanka ba kai burin ka a kyale ka da ranka wannan shine wato dabara ta farko ta mayaka wato wannan abin da suke faɗa ba wai wahayi bane ba al'ada ce ta bil adama dan dan adam kun san Allah sifanta da cewa innahu kana zaluman jahula zalincin sa da jahilcin sa ke masa jagoranci wajen mai wannan ta'addan kaga kana magana a wani lokaci da yake mai tsawo a baya ka kalli yaki a wancan lokacin ka kalli yaki a yau ma'ana amfanin sarakunan abin da suke idan sun shiga gari suka ci gari da yaki mun rusa abu karkashewa to bayan sun kashe na kashewa sun rusa na rusawa sai su kyale sauran kuma su zama bayi wa jalu a yanzu ta hadilla abu na biyu shine dukkan wanda yake mai mulki kuma sai a kwace mulkin daga hannunsa dan bayan an ci gari an ci da yake kuma a kyale kai ne da mulki ya ba da wani amfani ba a ci gari da yake ba dan kullun zaka rika wafarkin ya zaka yi mulki ya sake karfafa a hannunka to shi yasa sai su ga su kautar da kai shine to wannan ita ma sifa ce ta dan adam in ba wai wanda ya fita daga cikin wannan ka'idar ta insaniya ta dan adam ba sakamakon koyarwa ko tarbiyya ta musamman ina fata an fahimta a yau ko da da ruwan sanyi mutum ya samu mulki haka kawai wani ya zo samu mulki da ruwan sanyi ya ce kino shugaban Najeriya tsammanin kada jale ministocin ku ba su jira yanzu ai gaba ɗaya shine da alo a yanzu ta aliha sai ya soke ya kafa naki ko da a cikin su akwai waliye ko da a cikin su akwai wani mai kamata Umar dan Khattab ko kamata Sayyidina Abubakar wajen adal shi ba ya sa bude sabuwar kabinet to ka'idar mai mulki kenan wannan tana faɗin abinda shaidu ne na tarihi suka nuna mata ba wahayi da Allah ya saukar ba إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون هكا سكي ma'ana na da haka suka kuma ne yanzu ma haka da abin da suke mutumin nan san karfin shi ba har ya kai ga inda yake zo ya turo tsuntsu da wannan wasikar kuma ya zo ya ce lalle ai kaza mu zo mana musulmi kar mu tsaya wani girman kai wannan ya nuna in mun ki zo a haka din zai zo ya ce mu da yake to da yake mu da yake gara mu da kanmu kowanne daga cikin guda biyun ba daɗi tsakanin ba da mulki da ruwan sanyi da karba da karfi amma cikin biyun wanda ya fi sauki sauki ka ba da ruwan sanyi wannan ke nuna basirar ka da kaifin ka yanzu kan ta san cewa ko da sun je sun mika kansu ma'ana dai ba za su gaba da mulki ba dan ka'ida dan ce zo dole sai to amma ya sha bamban da inda karfi zo ya karba ilimin zai kyale ka da ranka ba amma kila in ta ruwan sanyi ne kila a baka dan wani a baka wani mukamin da bai kai wancan na da girma ba gurgurdan ikhlasin ka ko yadda aka ga baka da hadari to shine abin da ke nuna kaifin hankalinta ita wannan mata take cewa ita ba haka ba wa inni mursalatun ilayhi bi hadiyya ni dai zan aika masa da kyauta fa naziratun kuma zan jira in gani nazira anan annazar ba annazar na kallo ba annazar bi ma'ana al-intizar jira fanaziratun zan jira in ga bima yadda al-mursalun da mai yan aiki za su idan na hada kasaitacciyar kyauta na ji aka yawo wannan sarki aka ya tarfa to na riga na san mai neman duniya ne ba da wata matsala da an zauna lafiya ke amma idan yan aiki suka dawo da kyautar nan to akwai matsala shine abu na biyu sai dai ko mu tashi mu je da kanmu mu kai kanmu in dai muna son a zauna lafiya kaga anan gurin abinda suke tunani mutanen da suke mallaka kar ta jefa su cikin hadari amma waɗansu masu mulki sun yi su jefa mutane cikin hadari ko da su daga ba su yi gudun hijira ne su je su nemi mafakar siyasa a wata ƙasa ta waje ko ba haka ba amma dan mai hankali yana ganin cewa a'a jama'ar kar ta shiga cikin hadari da yawa yanzu ita da bada take kenan za ta aika da kyauta don ta ga me zai dawo ku shaka babu wanda kisa mu kai ta har zuwa karshe ba zai yi ba saboda lokaci ya riga ya ja da yawa da haka nan gurin ne kamata mu tsaya a daidai gabar da bai kamata a je a gabar muka tsaya ba amma ko shaka babu za ta so sa mana kishirwan san jin karshen labari da haka sati mai zuwa sai mu zo kan kai kenan abin da muka faɗa zo daidai Allah shi babu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi kun ga ne guda uku kadai da ka ku bayar da taimako cikin hanzari da tambaya ta farko yana cewa me ma'anar fadin Allah ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddala li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim wa tammat كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وانا آية سنة cikin ayoyin suratul an'am abinda Allah ke cewa wa tammat kalimatu rabbika lalle kalmar ubangijinka ta cika lafazin kalma anan yana nufin zance zancen ubangijinka ya cika sidikan ta fuskar gaskiya wa'adilan da kuma ta fuskar adalci maganganun Allah a cike suke da gaskiya ya mutane suke surutu ne a cikin suke da gaskiya kuma a cikin suke da adalci la mubaddala li kalimati ba wanda zai iya musanya kalmomin Allah ko ba wanda zai iya canja zancen ubangiji wa huwa samiul alim shi Allah shine as-sami' mai ji sannan kuma al-alim masani a dan abin da ake nufi da zancen ubangiji shine wahayinsa alkurani alkur'ani abin da ya kunsa ababe ne guda biyu ko dai labari ko kuma hukunci kaga labari kamar kissoshin al'ummomi da suka wuce kamar yau mun karanta kisa annabi Sulaiman alaihi salam da waccan basaraki ya ta garin saba da can mun karanta na annabi ruhu annabi Salih annabi Shu'aib annabi Lut waɗannan dukkan su labarai ne na abin da ya wuce baya ko labarin abin da zai zo nan gaba labarin wuta labarin aljanna labarin tsayawa gaban Allah labarin sirati dukkan waɗannan labarai ne kashi na biyu shine hukunci hukunci kamar bayanin hukuncin sallah hukuncin azumi hukuncin zakka hukuncin aikin haji hukuncin aure hukuncin kasuwanci hukuncin makaftaka duk wannan menene ahkam hukunci hukunci ne to shi labari duk inda yake tsayin biyu ne ko ya zama ƙarya ko ya zama gaskiya amma labarin ubangiji gaba ɗaya gaskiya ne babu ƙarya da gaskiya shi kuma hukunci duk inda yake dan biyu ne ko ya zama adalci ko ya zanto zalunci to duk inda hukuncin Allah yake kuma shi adalci Da haka da Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika maganganun ubangijinka sun cika sai sai mai adlan sidqan ma'ana fil akhbar wa adlan fil ahkam sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam shine wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan da Allah ya ce la mubaddila li kalimatihi wai suwa suke surutu a nan ne baba ya suke surutu ina jin gaba daga nan la mubaddila li kalimati babu wanda zai masanya zancen ubangiji to kaga anan wurin nafi ne kamar ana nuna ba mai musanya zancen ubangiji amma ma'anarsa kada ku musanya zancen ubangiji domin idan an ce ba mai musanyawa a tarihi an samu wajen sun musanya ko ba samu ba an samu to kaga sai ya zanto in ka fassara shi cewa ba mai musanyawa ayar take nufi kuma a tarihi aka samu waɗansu sun yi kokarin musanyawa sun ƙara ko sun rage ma'ana kamar ayar ba ta gaskatu ba kenan ta wannan ma'ana amma idan muka ɗauke ta da ma'anar la badil kalimati bi ma'anar sa la tubaddilu kalamallahi kar ku musanya kaga hali ne to hali kuwa bayi na da rufin su hannu waɗanda ba na garo ba sai su ki hannuwa kamar da Allah ke fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqi Allah anan nafyu ne lakin ma'anahu an-nahy ma'ana la tubaddilu fitrat Allah ta'ala an gane ko la tubaddilu khalqa Allah ta'ala kar ku musanya halittar ubangiji kar ku canja fitra da Allah ya halitta dan adam kai tsarki na haske na imani da Allah ya halitta dan adam kar ku gurbata shi kaga nan hali ne mun bane sai su haɗu waɗanda ba ban bane ba kuma sai su yesu ma'ana saboda shi hani da Allah yake yi am waɗansu sukan karya su je amma idan yace babu kaza to wannan abin kenan babu shi gaba ina fatan duk fahimci abin da na so in faɗa tambaya ta biyu wannan yake cewa wannan kisa ta wannan mata da ta sarauta zai zama babbar hujja kenan kan cewa mace na iya yin shugabanci a cikin musulunci ba za su zama hujja ba wannan kisa domin wannan matar ba musulma ba ce ba musulma ba ce ba wajen tuha wa kawo maha ya qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah wa zai zainahum na amala suna sujada da suna bautar rana ba za ka yi koyi da mai bautar rana ai ba za ka koyi amma bayani kan shugabancin mace ya yake ko ba ya yake ba wannan idan mazo zo darasi na gaba insha Allah a ƙarshen kisar za mu yi bayani a kai wannan kuma wata zuwa Allah ta rike da lura take cewa tana ta fama da jinnu suna ana ta karatun alkur'ani tana yawan karanta addu'o'i amma duk da haka idan wani lokacin ta dan manta bata karanta ba sai ta samu matsala ba ganin su take ba aljannu to amma dai sun hana ta sakat har ma sun hana ta yin aure kuma suna sa ta yawan yin muggan mafarke mafarkai da dai yawa da ta faɗa wannan da nake ganin ba su da alaka da ka faɗa wa mai saurare in ba ita da ta faɗa kuma da mai tambayar ba na san abin da na faɗa zai sa ka gane cewa wannan takardar ta ce shi ne suke fatan menene abin da ya kamata ta yi don saboda fita daga cikin wannan hali abin da ya kamata yi ki samu mai rukuya wanda zai karatu shi mai rukuya wanda zai miki karatu wato ba kowane mai rukuya ba dan yanzu masu rukuya sun yawa kuma akwai ayyuka marasa kyau wani lokacin ko kuma kaucewa sunar manzon Allah za gani a wurin mai rukuya za ka ji wadansu masu rukuya suna yau mai wata aya ko kalma daya na taɓa jin wani rukuya na sakar sakar sakar sakar sakar sakar ma adraka ma sakar sakar sakar sakar sakar sakar sakar sakar sakar sakar غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين sai zo wai mana wala da wala da wala da wala da wala da wala da wala da kaga wannan ne sabo ne yana da haka ina ta wani da kalma ɗaya sakar sakar sakar wai ko wai ko ya gani a cikin wani tabarin qur'ani an ce in kai haka aljanna zai tsorata ya burgita ko ya kama da wuta ko menene to dun satsunnoyi irin waɗanda waɗansu masu ya suke rubuta to wannan ba daidai zai karanta qur'ani kamar yadda cikin ladabi da tsoron Allah kuma cikin sharuɗa da ake bukata mai karatun alkur'ani tsaftar jiki da tsaftar zuci suna da tasiri wajen alkur'ani ya tasiri wajen koran aljanna sannan mutum kare ke kwanta da jiki sai matar kuma ya kasance ta sanya tufafi wanda za su turke jikinta kuma ba ba bane ba mai riko ya sai ya dafa kan mace kafin ya mata karatu ba sharɗi bane ba sawa'un mace ce ko namiji zai iya karanta mata qur'ani ya zanto ne sautin da kai mata wato shi yawan karatun ba shi shine ke da tasiri ba sama da tsoron Allah mai karatun sama da sifofi na takawa da aka san shi da su su ne suke da tasiri wajen koran aljanna sannan karanta alqur'anin daidai to da haka sai muke baki shawara ke nemi waɗanda suke masu koya waɗanda za su tsaya kan tsari na karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai ba wani nau'i na bokanci a ciki wannan zai taimaka miki kwarai da gaskiya kaga muna yin magana akan harshen mutumin da yake sun shiga sa inda su Allah ya ba su tasirin canjuwa su fito a canjin wata halitta daban ko su zama iska su shiga jikin dan adam shi yasa ma ake kiran su aljin saboda asalin kalmar aljin dan a larabci koyayyen abu wanda ido baya ganin amma suna da tasiri canza su zama halitta galibin halittun da suke canjuwa sun fi canjuwa zuwa ga kamar zuwa macizai ko karnuka kisa manzo Allah ce idan kun ga maciji a cikin gida kan ku kashe amma in daji ne kashe amma maciji a cikin gida galibin su alzami manzo Allah ya ta wannan cikin hadisi ina fata an fahimta tambayar karshe inna Allah tafa Adam wa wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim al alamin ta karshe ko إن الله آدم ونوح وآل إبراهيم وآل على العالمين لكم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله وطهارك والصفاك على نساء العالمين wannan ayoyi suna cikin suratu ali imran Allah ce inna Allah safa adama lalle Allah ya zabi annabi adam alaihi salam wa nuhan kuma ya zabi annabi nuhu wa ibrahim ya zabi annabi ibrahim da mutan gidansa wa ala ya zabi imran da mutan gidansa alal alamin akan sauran halittu ana nufin kowanne ɗaya daga cikin waɗannan zaɓaɓɓe ne a wajen Allah kuma galibin annabawan Allah suna dangantuwa zuwa ga waɗannan gidajen an gane ko annabi adam dai shine abul bashar kamar da kowa sani annabi nuhu shine farkon manzanni annabi ibrahim shine wanda manzon Allah ke dangantuwa zuwa gare shi ala imran imran din shine mahaifin na na maryam mahaifar annabi isa alaihi salam ma'ana dai waɗannan zababbun gidaje ne a wajen ubangiji abin da yake nufi da al-istifa shine zabe amma fadan Allah wa idza qalat al malaikatu ya maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin wato malaiku suka ce da ita yake maryam ubangiji ta Allah ya zabe ki kuma ya tsarkake ki ya kuma zabe ki akan dukkan mata na zamanin ki shi abin tambayar a nan wai na cewa wannan ana iya kafa hujja da kan cewa na maryamu annabi ya ce la ba za a kafa hujja da wannan bisa da cewa na maryamu annabi ya bace bisa ga zance mafi inganci annabawan Allah gaba ɗayan su mazaje ne babu mata a cikin amma rasulullah min kawai da illa rijalan nuhi ilai ana mazaje su ne annabawa kuma yin wahayi ba ke ba shi kenan mutum ya zama annabi dan shi ibn hazm ko wanda suka bi ra'ayi irin nasa galibi abin da suke dora kalmar wahayi shi da ita yi garkuwa wajen ya ce da ni maryamu annabi ya ce ko mahaifar annabi Musa ma annabi ya ce tunda Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa an arzi'i fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wala takhafi la tahzani shi kuma yin wahayi ba shi ne mutum ya zama annabi ba an bayyana ku wahayin da aka wa mahaifin annabi sa wahayi da ilhama haka wahayin da aka wa na namar da ilhama ne ko da ke an turo mata mala'ika a wurin ya zo ya mata magana فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك fa su da rabbiki li atiki bir risala a'a li ahaba laki gulaman zakiya wannan jinar ba annabi ya bace abin da ya kawo ni dakadancin da nazo da shi shine in baki da na zo miki da kyautar da daga ubangiji li ahaba laki gulaman zakiya duk maganar da kai magana magana wata ce ku yi magana ki dai ki sallah ki azumi ko ki sanar da mutane wani abu idan kuma ba ki ta zai yi abin Allah ya kuna li غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حي والذي جعله آية للناس ورحمة منك وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المصاب إلى جزء النخلة قالت يا ليتني مت قبلك وأنا مغنى كتاهي وأتي يبقى مغنى ديكي كذا ديكي كذا ديكي إسراء ومتاني كذا أما وهي أكوى أن موسى أكوى أكوى النبي إيسا كذا أمرني أكوى سكديه كذا dan su rusulan mubashirin na wa munzirin ita kuwa lam tunzir wa lam tubashir ahadan min an-nas la zaidan wa la khalidan ba wanda sai wa bishara ko inzari cikin mutane ta haka ba za a ce ta zama annabi ba ina ga mu daina kokarin daukan bakin ra'ayi musamman ah, mu tsaya mu tace su a ilmance zai fi daɗi kafin mu faɗi da idan an kalubalen sai mutum yana da garkuwa sauransu wato shi ibn hazm maganganun su suna da ƙarfi ne wani lokaci ya iya musu shi yasa samari in sun karanta littafansa idan ba su karanta sauran bayani ba to sai sa abin nan to shi akwai akwai barna sai wani lokaci a cikin maganganunsa babban malami ne ko shakka babu dan zahabi yace balakar balakar rutubatul ijtihadi wa ziyada ya kai ijtihadi ya ma wuce abin da ake kira ijtihadi in akwai ƙari akan ijtihadi ibn hazm ya amma maganar sa wato yana da hanzarin daukan hukunci yana da zafin magana yace shi sallar da da dama wato jama'a ba su amfana da su saboda kausin zance da yake da shi shine har waɗansu malamai suke cewa musamman wa ya fi ta'adi a duniya tsakanin takobin Hajjaj ibn Yusuf da alƙalmi ibn Hazm ko wanda yake ya fara ko shakka ba Hajjaj ibn Yusuf ya kace manyan manyan mutane irin su Sa'id ibn Zubair manyan tabi'i saboda ya tabbatar da mulkin sa ibn Hazm kuma ya faɗa magana da ya dama akan kowa abin da ya masa zai idan mutum ya saba masa to zai faɗa masa bakar magana duk girman sa to kaga wannan baya amma zai dace da wannan gaba ah, a haka yake ba da ba kai waɗanda ke da ta kace da cikin wato ba ba ko da lokaci bane zafi ke yin zafi yana yin amfani a wani lokaci wani lokaci kuma sanyi shi yasa malamai suka ce idan an ce hikima ba a nufin ka zama mai sanyi ko ya fi da hikima وضع كل شيء في محله المناسب له sanya kowanne irin abin da ya dace wanda ya dace ka masa zafi ka masa zafi wanda ya dace ka masa sanyi ka masa sanyi a nan wurin zan tambaye ku wata magana kuma ku faɗa mun gaskiya tsakanin ku da Allah kar ban ban da ta gani ido ni ina da zafi ko ina da sanyi to ku ji bari ku ji abin da sa na faɗa haka dan na san wadansu suna dauka yana da zaka bai yi bai da to bari faɗa muku wani abu akwai waɗansu yan kwanaki da suka wuce abinda zan faɗa yanzu yana daga cikin mayar da magana dan kila wanda abin ya shafa zai bi akwai wadansu yan kwanaki da suka wuce ba su da yawa bayan wata lacca da na yi akan alamomin san annabi wadda aka sata a freedom sai wani bugomin waya bayan sa kwana ɗaya ko biyu ina ɗauka yake jafar ne yana faɗin haka sai daga bana tsinke kawai yana nake inji ji me zai shigo da shi kai tsaye da yadda ya faɗi maganan emotion din shi ya abin da na ce jafar ne sai ce a ina ne cikin alkur'ani inda Allah ya ce a so ubanka ibn taymiya <laughs> kun ji magana a ina ne cikin hadisi inda ya ce a so wa ya abin nan da ce wallahi babu inda aya kake nema inda Allah ya ce a so ibn taymiya babu hadisi da Allah ya ce a so ibn taymiya babu yace domin an riga an gama sauke qur'ani ta kaf kafin ma zahiri zahiri ibn taymiya ai hadin shekara ta 600 da daya da 61 kai bayan hijira ya mutu a shekara ta 328 bayan hijira ma'ana qur'ani ya sauka an gama hadisi an gama rubucewa amma idan ibn taymiya na cikin mamuni Allah ya ce a so mamuni in baya cikin mamuni Allah bai ce a so shi kenan shi ne kai kuma sai ka auna maganganunsa da ayyukansa da littafansa da maganganunsa ka ga ina ne za ka sa in ka sa shi cikin mummune ka so shi in kuma kai a aƙidar da ka kafiri ne shikenan kan ka so shi kana da hujjar da ka nuna Allah ta ibn jami'a ta gari ne ranar ta kiyama to gaskiya ya ya bani sha'awa kwarai da gaske sai ya sake yin magana mai zafi nace a'a wai yanzu ka bugo ne kana so ka fahimta ko kawai idan kana son ka fahimta to sai in yi maka bayani ne ka fahimta in kuma kana so ka zage ni dai ka more to sai ka faɗa min adadin mintunan da kake so na zage in rige ka ci gaba da har ka ta amma da sharadin kire shiga cikin lokuta na sallah har in bari har sai ka more in wannan ne ya saka kuma so kake fahimta sai ka bi a hankali sai ka fahimta sai ka fahimta Kin ko Allah wannan ya nuna mun mutum ne mai ikhlasi yadda na bayyana sai da mu. yace gaskiya ban kyauta ba gaskiya ban kyauta ba kuma dan Allah ka yafe mu dace Allah ya yafe mana gaba da sai muka ci gaba da raha kafin lokacin mun zama abokan to kaga anan gurin in nima a lokacin na dauki zafi ka ka bakon da za a fitar da bidiyo ko dai ya jefar da telefon din shi ko ne ya jefar da tawa ko duka bi kowa ya jefar da tawa tunda a waya ne muke magana abinda dai nake so in ci anan gurin wato baya daga cikin hikimar mutum kullum ya zafi sannan baya daga cikin hikimar mutum kullum ya sanyi. ranar da ta kama a yi zafi kai zafi ranar ta kama a yi sanyi kai sanyi akwai cikin mutane wanda zafin suke bukata sai kai musu akwai wanda baya bukatar zafi in sai zafi za ka bari ka sai ka je a hankali musu to wannan idan Allah ya baka basira sai ka gano inda ya dace kai zafi sai ka yi sai ka ga ya tasiri sai ka gano inda bai dace kai ba sai ka yi sai nan kuma ka ga ya yi tasiri amma idan ba ka da basira sai ka sanya wannan anan ka sanya wancan ka ta tafiya to sai dan lamarin kai lalace ko me kake wannan haka abin yake a kowane lamari na duniya kasuwa kake yi harkar kake yi dabo ko siyasa kake yi karantarwa kake hutuba kake cikin kowane irin abu haka yake kamata ka dauka ga ina ne dace in yi zafi in yi ina ne inda bai dace in yi zafi ba ko ba zan yi ba nan ka riga ka huta da rayuwa amma gano bangarorin guda biyu to shine sai kana roƙon ubangiji tawfiki da gamdakatar sannan kuma kana kallon tarihin magabata na baya waɗanda suka bala'i maka mutum wanda kake so ka bi kana amfana da experience na rayuwa to wannan zai taimaka maka ina ga bana mu ta kusan mun jirgin kuɗi da ba sai ba sai su rasu na rabu da yanzu lokacin sallah ya zama abin da muka faɗa ya zama dai Allah madaukakin sarki shi ba mu lada wanda muke kuskure kuma Allah ya